والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب معرفة العقل باب سنن هنكلي والعقل أول ما يهدي به البشر إلى الإبادة والإنسان والفرد hankali shi ne farkon abin da mutum ke samun shirya da shi ilal ibadati yake samun shirya zuwa ga bauta wal da kuma kyautatawa wal da karamci mm. hankali shi ne farkon abin da mutum ke samun shirya da shi zuwa ga ibada in mutum ba shi da hankali babu yadda za a yi ya iya bauta ma Allah yadda ya kamata an gane kafin mutum ya bauta ma Allah yadda ya kamata sai ya zama to balagagge sannan kuma ya zama to mai hankali idan ya zama to ya balaga amma ba shi da hankali to kaga ko da ya bauta ma Allah ya bauta ma Allah baya cikin hayyacinsa eh wa man lahu azmatun fid din wal adami fa innahu aqilun haqqan bila wahmi duk wanda yake da himma a cikin addini wal adami da kuma talauci in an wato duk wanda yake da himma a cikin addini kuma yake da himma a cikin talauci an gane a cikin addini yana da karfin niyya sannan in yana cikin talauci yana da karfin niyya na yin haƙuri da kuma nema a wajen Allah idan yana cikin talauci baya rubewa akwai wanda in yana cikin talauci zai rude in yana cikin talauci zai koma wajen bokaye da wajen miyagun malamai yana tunanin kamar za su iya azurta shi an gane ko to lallai duk mutumin da yake da karfin niyya a cikin addini da kuma talauci fa haqqan lallai shi mai hankali ne tabbas bila wahami babu wani imowa a cikin wannan na'am من ittada bi الألباب albab بهم في الدين والدنيا wa dunya يسل بهم من bihim man الألباب duk wanda ya koyi da ma'abuta hankula zai samu nasara da su an gani. in dai mutum ya yi koyi da ma'abuta hankula zai samu nasara da su a cikin addini zai samu nasara da su a cikin duniya malam ya bihi matukar bai aibanta su ba an gani matsar bai zo yana aibanta masu hankali ba bai zo yana aibanta malamai ba bai zo yana aibanta na gaba da shi ba misali salhum li amri tun wala ta tahaya hmm. innal haya'a dhururun nafsi fa'tasmi ka tambaye su ga al'amarin addini duk abin da ya shafi al'amarin addini ka tambayi malamai masu hankali wala ta haya. Hmm. kada ka tukunya innal haya'a eh, ba a jin kunya wajen tambayan mai malamai game da abin da ya shige ma duhu a cikin addini innal haya'a ghururun nan lallai kunya rudu ne na rai a tasmi kai ruku da wannan magana hmm. jin kunya rudu ne na rai an gane wannan ku idan mutum ya gabe bai gane addini ba kada jin kunya ya hana shi tambaya an gane yanzu mutum bai iya wankan janaba ba mutum bai iya sallah ba misali sai kama baki ya shu ya ci gaba da rayuwa a haka ya kenan idan yana jin nauyin ya yi tambaya a gaban jama'a ya samu malam a gefe shi aka maka Allah gaskiya na ji ana maganar wankan janaba wallahi malam ban iya ba ina so dan Allah malam a koya min yadda ake yi to shi ko malam kare yi mamaki da akwai malamin da zai kalli mutum ya kalli ka girmanka shekarunka ya kamata a ce ka sani sai ya watsa ka shi ta Allah ta shi kamar da waje kai yanzu aka lokaci da san wankan janaba ba ka ga wannan kuskure ne da girman gaske yauwa zai iya yi wa ka ga mutum ya daɗe a duniya amma lokacin da ya daɗe din nan ba shi da alaƙa da addini kila lokacin yana da alaƙa ne da rayuwa daga baya sai Allah ya shirye shi da Allah ya shirye shi Allah ya nuna mishi hanya ta musulunci da kuma sunna sai ya zo yana so ya fahimci addini Ta so da idan ya yi tambaya kan al'amari kada ka zo ka ce to ya za a yi irinka mai shekaru irinka ya zo yana tambaya game da al'amari irin wannan ba zan baka amsa ba kuskure ne mai girman gaske eh amsakitin an su'alin dini dalla bihi wa in abaka da fi kufurin wa fi ni'ali liqali so da yawa mai shuru game da tambayar addini dalla bihi ya bace an gane ko da yawa mai shuru game da al'amuran addini yana da tambaya sai ga in yayi tambaya za a mai dariya sai ya shuru to da yawa akan samu irin waɗannan su bace da shi wai na aba idan kuma ya ƙi yarda kare fi kufre wato ya kusa ya fada cikin kafirci kuma cikin azaba ya zamanto abubuwa da yawa bai sani a cikin addini ba kila musamman a wajen abin da yake da alaka da tauhidi da kuma abin da yake da alaka da sallah da sauran rukunan musulunci bai sani ba kuma ya zamanto yana jin nauyin tambaya da yawa irin wannan yakan baci an gane wannan ku shi da ce in ya ƙi yadda ya tambaya to saura kaɗan ya faɗa cikin kafirci kuma ya faɗa cikin azaba babu ma babu sanin hankali wala aqalu awwalu awwalu ma yahdi bi basharun hankali shine farkon abinda dan adam ke neman shari'a da shi ila ibadati yake samun shari'a da shi zuwa ga bautan Allah da kyautatawa da kuma karamci ومن له عظمة في duk wanda yake da ƙarfin niyya a cikin addini kuma yake da ƙarfin niyya a cikin talauci to lalle shi mai hankali ne tabbas babu dimuwa duk mutumin da yake koyi da ma'abuta hankula su ne malamai zai samu nasara da su a cikin addini da duniya malam ya sun matuƙar bai zo yana aibanta malamai ba ya zama ya fa'idantu da malamai daga baya zo yana aibanta su to wannan ya tatse kuma ya yi hasara ka tambaye su su malaman nan ka tambaye su game da al'amuran addinai kada ka ji kunyan tambaya haya lalle jin kunya wajen tambaya rudu ne rudu ne ga rai ka yi riko da wannan magana zai fa'idantar da kai kamsakitin an su'ari dini gallabi so da yawa so da yawa bai yin shiru game da tambaya kan addini ya ɓace da shi wa in abaka da fi kufure in ya ki yadda ya yi tambaya kan addini shin jin kaɗan ya fada cikin kafirci da kuma azaba an gani? shi hankali yana taimakawa ne wajen fahimtar addini kun gane wannan ai hankali yana taimakawa ne wajen mai fahimtar addini ba wai hankali ba ne ilimi mutum yana iya tuwa mai hankali amma ba shi da ilimi kun fahimta ai mutum kuma na iya tuwa mai ilimi amma ba shi da hankali saboda kila ya yi karatu sai kuma ya samu taɓin hankali to saboda haka akwai mutanen da ke zaton cewa hankali shi ne addini cewa a wato Allah baya bukata ya aiko da manzo tunda muna da hankali tunda mutum na da hankali to zai iya gane abin da yake mai kyau da mara kyau ta hanyar wannan hankalin wannan shi ne fahimtar mutazila mutazila suna ganin cewa wato alhassan walƙabi aqaliya ne wato da abu mai kyau da mummuna dukkan su gaba daya hankali yana iya gano su kun gano wannan aiki amma su kuma a wajen asha'ira da abu mai kyau da kuma abu mara kyau shari'a ne shari'a ne ke iya gano shi kun fahimci wannan aiki su saboda haka a wajen alu hankali yana taimakawa ne wajen riskan abu mai kyau da mara kyau ba hankali ba ne hujja amma a wajen mutar zila hankali hujja ne kamar yadda ƙur'ani da hadisi hujja ne hankali ma hujja ne an fahimci wannan aiki to shi yasa za ka ga cewa sai mutum ya ce ma wannan hadisin ya saba ma hankali ba za mu yi aiki da shi ba saboda ya ɗauki hankali a matsayin hujja shi ma wa iyaz نعم الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما النوافل ففي البيوت أفضل أما نافل إلي أتكين جدا زي سنفي yin nafila a cikin gida ya lada daga yin nafila a masallaci to amma sallan ashan fa sallan ashan a mazhaban malikiya an fi so a yi shi an fi so a yi shi a gida shi ma in dai masallaci ba zai watse ba amma in dai masallaci zai watse gara an yi shi a masallaci wannan shi ne fahimtar malikiya idan akwai wani limami wanda mutane suna son shi wanda limamin nan in yake zuwa masallaci ya jagoranci mutane masallacin zai watsi za a daina sallan asham a masallaci gaba daya to anan sai a yi ana sai limamin ya yi haƙuri ya ringa yin sallah a masallaci amma in ya zamanto in baka yi sallah a masallaci ba in baka yi sallah a masallaci ba zai zamanto za a iya mutane za su iya ci gaba da yin sallah wato a masallacin masallacin ba zai watse ba to yin sallah a gida shi yafi wannan shine fahimtar malikiya amma wasu malamai kamar imam ahmad yana ganin kamar yin sallan asham a masallaci shi yafi a yi sallan asham cikin jam'i an fahimci wannan ku kuma ya kawo dalilai da dama akan wannan matsala din Allahu a'lam na'am wa tanafful bi ruku'i yin nafila da salloli na mai ahali makka ga mutanen makka a haku ilaina min at ya fi soyuwa a gare mu fiye da tsawafi yin nafila da salloli ga mutanen makka su mutanen makka su yi nafila da salloli ya fi lada fiye da yin tsawafi me yasa aka ce haka saboda su mutanen makka kusan kullum sai su yi tun tunda dai su suna gida ne ba su da wata matsala da su haka su garin su ringa yin nafila fiye da su ringa yin ruku amma mu kamar mu baki wanda muka taso daga wasu garuruwa wanda idan muka bar maka ya magana da wafi kuma shi kenan sai san Allah ya ƙara dawo da mu ta anan wajen wanne ya fi dawafi saka dawafi ga baki ya fi lada fiye da ainihin yin na firfiri an gano wani ku su ko mutanen da suke yan makka yin na firfiri ya fi lada fiye da dawafi kuma zo na ku والطواف ilaina أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك yin tawafi ga baki ya fi soyuwa a gare mu daga ruku'u anan ya ce ruku'u yana nufin sallah min babu itlaqul juz'i wa iradatul kull wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum anan wajen an kira aydikum ana nufin me gaba ɗayan ku an ce kar ku jefa hannayen ku zuwa ga halaka shin hannaye ne kada yake jefa zuwa ga halaka menene duka a nan ma sai aka ce yin tawafi ga baki shi ya fi soyuwa a gare mu fiye da ruku dama an mutu ya je maka zai yi ta ruku ne kawai me zai yi zai ringa yin nafil fili wanda a cikin nafila akwai ainihin tsayuwa akwai ruku akwai dagowa akwai sujada akwai kaza amma sai aka ambaci ruku eh illa tawdu zalika fi domin karancin samuwan ainihin tawafi a gare su suna da karancin samuwan tawafi eh min al-fara'id dabb al-basr an al-harami maharimi daga cikin farillai akwai rinsa ido daga ainihin haramun da abin da muka san haramun ne a kalle shi mu rinsa ido daga kallon shi an gani kamar haramun ne mu ta kallon matan da ba ba mu mu ba Hmm? Kaman mai kaman matayen abokanmu da kuma matayen sauran mutanen da za mu iya aurensu inda a ce sun saki to irin wannan wato mataye misali kana zaune a gidan haya wa'annan matayen da kake zaune da su a gidan haya haramun dai ka kura musu ido kai ta kallon su saboda wa'annan mataye ba muharraman ka bane an gane wannan ko to yana daga cikin wato farilla rinsa ido daga kallon haram وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج وليس حرج باب ليفي في النظرة الأولى أوجن كلم فرقه بغير تعمد ba tare da ganganci ba kawai mutum ya dago kai kawai sai ya gama ci ba da gangan ba ne ba wai dama ya dago kai don ya kalli ta bane ya dago kai ne kawai bai sani ba sai ya gama ci to yana ganin macen nan sai ce subhanallah sai kautar da fuskar shi an gane wannan wannan shine nazarul fuja to shi wannan nazarul fuja din nan babu laifi a kan shi in mutum ya kalli mace nazarul fuja a nan wajen sai ya istighfari ya kautar da fuskarsa daga kallonta walakin nazari ilal mutajalla ko kuma kallo zuwa ga tsohuwa tukutuku? wacce wacce ba za a yi sha'awanta ba ita ma ba ta sha'awa a gani akwai irin tsofaffin nan wanda yana da wuya a yi sha'awansu su ma yana da wuya su yi sha'awa to irin wayannan kallon su babu laifi an gani a nan wajen yanzu idan ya zamanto ba sanya hijabi ba sun bar jikinsu a waje mutum na iya kura musu ido to ya hukuncin kallon su a cikin wannan hali tun da ba a sha'awar su mafi alkhairi dai mutum ya nisanci abin ko saboda sake din lakitin duk wani abin da ya faɗi akwai mai tsuntan shi kai za ka ga kare na shi kuma wani yana ganin fa wannan al'amari fa ya ba shi sha'awa sosai Allah shi kiyaye walakin nazar ila shabba sannan sannan babu laifi da kallo zuwa ga budurwa saboda uzuri min shahadata alaiha na ainihin kafa shaida a gare ta misali mutum ne wata baiwa Allah ta zo shagu da ta zo shago sai ta nemi mai shagon da Allah ya taimaka ya bata bashi sai mai shagon ya ce to zan baki bashi amma da Allah wane da wane da wane ka shaida na ba wacce bashi sai wannan wanan sai daga kai sai kalle ta me yasa ya kalle ta ya kalli ta don ya gane ta saboda idan nan gaba mai shago yake a biya shi kudin shi ta ce a tafau ita ba ta ci bashi ba ya ce wallahi ta ci bashi sai alkali ya ce wane ne shaida sai ya ce da wane da wane su ne shaida an gani ya aka yi suka zama shaida kowanne daga cikinsu yana nan kuma sun kalle ta kafin a bata bashi to wajen kallanta domin a bata bashi shi kanshi mai shafin sai ya kalle ta ya san wacce ya ba bashi sa'annan kuma su wanda za su yi shaida a kanta in al'amari ya kai kotu su ma za su kalle ta domin wannan shaida ɗin to idan ta sa niƙabi ba ya za a yi ta zo ta ci bashi sai ta zo kai tana son bashi sai ka ce mata to zan baki bashi amma yaya za a yi in gane ki nan gaba in lokacin biya yayi sai ta ce ka faɗin layin shahida ta ce in dai ka yarda da Allah kuma ka yarda da ni cewa ni din na mutum ya kirkice ka bani ba tare da ka san ni ba to ya kai za ka bayar a'a an gane wani ku sannan kuma ya halatta mutum ya kalli mace idan yana so ya neme ta ya aura idan yana so ya nemi mace ya aura ya halatta ya kalli ta malaman malikiya sun ce ya halatta ya kalli fuskanta domin a nan ne ake gane kyau sannan ya kalli hannayenta domin a nan ne ake gane ni'ima cewa tana eh, fatan tana da ni'ima ina fatan gane wannan to wannan shi ne fahimtar malikawa su ko yan hanabira suna ganin za a iya kallon fuska da tafin hannu da kuma kafa za a iya kallo su sun dogara da wani hadisi na Umar dan Khattab lokacin da ya nemi biyar aliyu bin abi talib kaga sai da ya kalli fuska kuma ya kalli hannu kuma ya kalli kafa an fahimci wannan ko amma wannan kallon zai kasance ba a gaban mutane ba wai zai kaɗai ta da ita bane kawai ya zo ya kalle ta to za a iya samun farna kun ga asali kallo na mace bai halatta ba asali mutum ya kura wa mace ido haka nan ba matar shi ba ba yar uwar shi muharrama ba haramun ne saboda Allah ya ce wa kullil mu'minati wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ku gaya wa muminai maza su rinsa ido da kallon haram ashe haramun ne kallon mace to amma akwai ka'ida da ke cewa ma hurrima sadda lizari'a yubahu indal al-maslahatir rajah abin da aka haramta domin toshe kafa na barna ana halatta shi a wajen barna mai rinjaye kaga an hana kallo mai yasa aka hana kallo dan toshe kafa ta barna saboda nazaratun samatun, fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u kallo daga kallo sai murmushi daga murmushi sai gaisuwa daga gaisuwa kuma sai magana ke jimana daga ke jimana sai alkawari daga alkawari sai haduwa daga haduwa sai barna ina fatan gano wannan ta saboda haka wato an hana kallo domin kallo wani kibiya ne mai iya janyo barna mai girma to amma idan mutum yana neman aure an halatta mishi ya ta an halatta mishi ya kalli wasu sassa na jikinta su ne fuska da tafin hannu inda mali sannan fuska tafin hannu da jijjiki a wajen wasu malamai an gane wani ko ba a sauraron mazhaban zahiriya ibn hazam ba a sauraron mazhaban shi domin shi a cewansa wato mutum na iya cewa mace ta yi tsirara gaba ɗaya kalle ta saboda aure an gani wannan mazhaba ne mai rauni idan ta yi tsirara ya kalle ta sai kuma ya gaba ta yi masa ba ya gama kallon tsaraicinta ya gama cin mutuncinta sannan kuma sai ce ba ta yi ba kuma za ta ringa haduwa akan hanya ga matan nan da ta yi min tsaraici subhanallah an gani eh shi wancan misalin da aka bara na mutu ci bashi na'am ya yake misali ta zo waje haka yadda muke a najeriya ne koko dai eh, ba matsala misali ta fito haka ta ci bashi a aka fa wani shaida haka misali na'am shi ne muke magana zai iya wa mace mijinta ya rasu ko ba ta da wani wanda zai je mata aiki tunda ba ta da wanda zai je mata aiki zai za ta yi sai ta je da kanta hmm. wani alakan abbashin ya zai shiga haka misali in dai za ta sai abu a wajen shi tana yawan zuwa dole ne alaƙan bashi ya shiga mana to yanzu in ba ta da kuɗi kuma tana so ta siyi wani abu ya za ta yi sai ta yi roƙo ko ta ci bashi ka ce wai alaƙan bashi ya shiga shin bashi haramun ne menene haramun roƙo roƙo in ba lalura mai ƙarfi haramun

to a yanayin najeriya ne yake zama towa mata suke yin wani irin wawan shiga ko shiga mara kyau su zo kasuwa amma a ka'idan musulunci bai dace mata yi fasu kai irin wani su je kasuwa ba saboda yanayin kasanmu ne wanda babu tsari an gani amma mata in za su je kasuwa ya kamata ce sun je da muharraminsu ko sun je da mijinsu sannan kuma sun yi shiga mai kyau shiga na musulunci wanda ko da mutum ya daga kai ya kalle su ba wani matsala ba ne misali na'am faqad urkhisa fi zalika lil khatib yawa hakika an yi rangwame ga wannan ga mai neman aure mai neman aure an masa rangwame ya kalli matan da zai aura kada ya yi auren imani akwai auren imani mutum ya auri mace fuskanta a rufe ya auri mace ta sanya safan hannu hmm? A gani sai ya aure ta ta zo gida A gani ta kwaran ya fuskanta sai ga fuskar nan gaba daya bleaching gaba daya cinye fuskan kuma matan nan tana da ciwon kuturta ba a sani ba sai da ta buɗe fuska sai ya bayyana ko tana da ciwon kuturta a hannayenta ta sanya safan hannu tana cire safan hannu sai ba kuturwa ya aura kamar wani kuskure ne in mutum zai aura zai aure kamar yadda manzan Allah wani sahabi ya ce ya yi aure annabi ya ce a nazarta ilaiha shin ka kalle ta ce la ce in ha fanzu ilaiha ka kalle ta ce a ah, tafi ka kalle ta fa na fi ayunin ansari shi'an domin lalle a cikin idan ansar matan ansar akwai wani abu matan ansar suna da dan hararagarki hararagarki kar ka zo ka aura nan gaba ka ce ba ta ma ba gara a ce tun kafin ka aura ka kalle ta kallo wanda yake ya halarta a shari'a eh na'am alaikum salam ina hukuncin misali a gidan haya ta irin mutum ya shigo an sallama ko kuma gaisawa da matar haka hmm. ko kuma bude kofa na an san lambobin kwastoma amma kwanarin ba zan taba kira ce ko na biya ba zan ba kai duk wannan gaba ɗaya saboda yanayin ƙasar ne malam abu ne wanda bai halarta ba ya zama to kai da kai da mace kuna tattaunawa an gani in za ta je kasuwa baya kamata ta je kasuwa ita kadai ya kamata ta je kasuwa ne da muharraminta ko da mijinta hmm? wasu abubuwa da yawa da ke faruwa a najeriya ba daidai ba ne kamar saboda yanayin kasar an gani ba tsarin musulunci ake bi ba sai mu ɗauka kamar daidai ne kaga mutum yana tattaunawa da kastoma har wasa da dariya ke hmm? an ɗauka daidai ne ko kuma irin yanda ainihin ake ɗaukan mata a cikin akan a kaga mutum ya ɗauki mace a caɓa wani lokaci ma a ɗauki mata biyu wani lokaci ma a uku an gani wai domin a samu sauki kaga duk irin wannan ɗaukan mace a caɓa ya saba ma shari'a amma irin yanayin rayuwarmu na najeriya sai muna ganin kamar daidai ne ba matsala ba ne hmm? na'am na kai an ce babu laifi ai ita tsohuwa wacce take ba ta da wani sha'awa na mazaji babu matsala sai dai idan kai din nan a zuciyarka akwai matsala wani wani za ga cewa tsohuwa ce amma ba zai sha'awa ne to wanda kaga ya danganci shi eh ina da mara tufan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومرضع ليس لذي مال على والده ما يستحق جئلا wato shi jariri wanda ake shayarwa wanda ba shi da kuɗi jariri wanda ake shayarwa wanda ya zama ba shi da kuɗi a cikin account ɗin shi to an gane ko ala walidi ju'ila ma yastahiqu ala walidi za a sanya abin da ya cancanta a gare shi ga iyayensa jariri wanda ba shi da kuɗi a cikin akawunin shi to duk wani abin da ya shafi ɗaukar nauyin wannan jariri za a sanya shi akan iyayensa za a sanya shi akan mahaifi kun sai ya zamanto a nan baba ne baba ne zai ringa ɗaukar nauyin wannan jariri to amma in ya zamanto yaron yana da kuɗi a cikin account sai a ringa cira daga cikin account ɗin a dauki nauyin yaron hmm? haka nan yaron ko yana tasowa abin da ya shafi kuɗin makarantar shi boko da islamiyya sannan in za a yi masa ɗinki na sallah ko dai wani ɗinki ko dai wani al'amari ko rashin lafiya ba shi da lafiya to gaba daya ɗawainiyarsa gaba daya cikin account ɗin shi ne to amma mu yanzu 'yan najeriya idan ya zamanto mutum ya samu ƙaruwa idan mutum ya samu ƙaruwa in ana ba da kyauta kyautan wa ake ba hmm? su larabawa an za su ba da kyauta suka ce wannan kyautan sun ba yaro sun ba jariri ce wannan gana ki kuma gana jariri to idan an faɗi haka ta ɗauki na jariri ta ajiye a cikin account ko mahaifin ya karɓa ya ajiye a cikin account duk abin da ya shafi ɗawainiyan wannan jariri a cikin wannan kuɗin ne an gani amma galiban mu 'yan najeriya muna da karamci iyaye 'yan najeriya ba sa waiwayawa zuwa ga account kawai za a ga kawai mahaifi kawai zai ta wani ba ruwan shi da yaron yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi ko da wani lokaci ma da kuɗin yaron da kuɗin mahaifin duk haɗawa ake a cakuɗa kawai a ta tafiya shi kuɗin shi ba nan uban ne ya yi zama na uban kenan babu gado kenan kenan yaro in ya mutu baban na iya kwashe kuɗin ya tafi kawai ya hana yaron shi gado ya ce an tawo maluka ya bi ka Hmm? a matakin misali yanzu tambayar da idan yanzu yaro yaro yanzu aka haife shi to uban na iya kwashe ne dukiya in an yi magana ya ce an tawo maluka ne abika yana kaga in haka ne kenan idan yaro mulki miloniya ne idan ya rasu baban na iya kwashe dukiyan gaba daya ya hana matan shi da 'ya'yan shi gado in an yi magana ya ce an tawo maluka ne abika Hmm? ba duka ba misali kenan hadisin yana bukatar a san ba hmm. ko hadisin ba yana nufin mahaifi ya kwashe dukiyar yaro gaba daya in haka ne kwashe ba gado ga hmm? ba gado kenan sai zan ba kawai zai kwashe komai ya hana ya hana ainihin uwa gado haka ba ce an tawo malika li ummi kaza uwa ba ta da gado kenan ba na yi kwashewa uba ya kwashe ya hana ainihin uwa gado ya hana ainihin wato 'ya'yan wannan ɗan gado na'am yanzu misali tun da an ce sai an duba fi kyau Dan kaɗan ne gudun na ɗan fita da yaro haka sai aka dan ba shi ne. sai na dafa na sa su a cikin ajiyo na kurin na cika guda rubutu na amma nan gaba za ka ɗauki ɗawainiyar shi shi yaron dama yana kai na ne inda yana da kuɗi baya kanka sai in ka ga dama in ka ga dama sai ka taimaka wannan karamci ne ba dole ba ne na'am wa ma dalakin uzratul irda'i ila tamami muddatir rada'i wato tare da saki ladan nan na shayarwa idan mutum ya saki matan shi sai matan nan ta ce to tun da ka sake ni maganar shayarwa ni ba zan kyauta ba ba zan shayar da yaran da kyauta ba tun da kasa ce ni ka biya to tare da saki ladan nan na ainihin shayarwa za ta ma mutu radayi har zuwa ga cikan tsawon lokacin shayarwa an gari dole ne a cikin kudin yaron za a cira a cikin kudin yaron za a ringa cira ana biyan uwar kudin shayarwa idan ya zama to shi yaron ba shi da kudi a account sai mahaifin ya biya an gani to kuma idan ya zama to mahaifin bai da kudi ba mahaifin bai da kudin da zai iya biyan ta kudin shayarwa sai sai fi sabilillah to za a bar yaron ya mutu ne wai abin shi ba shi na'am an ta dawo da shi ta tattaro shi ta kawo shi rungon cikin sai sayan da zai da shi a ta yi magana shayar da shi kuma yana kan tafi inda ya zama to uban bashi da shi a dan bashi da shi uban bashi da shi na'am wa ba da ha yabqa allazi yahtasu bihi hatta yura suqutuhu bi mujibihi bayan ta yabqa allazi yahtasu bihi abinda ke ke'banta da shi yana wanzuwa bayan ta sai abinda yake ke'banta da shi ya wanzu hatta yura suqutuhu har sai an ga faduwan wannan abin da abin da ke wajabtar da shi Shi shine balaga idan yaro ya balaga ya mallaki hankali to duk wani abin da ya shafi ɗaukar nauyi ya faɗi daga iyayensa ya koma kanshi an gani bayan wannan duk wani abin da yake banta ga yaron ya ba yana wanzuwa yana wanzuwa a cikin akawuntin yaron har sai an ga ainihin faduwan wannan abin da abin da ke wajabtar da shi mai ke wajabtar da faduwan wannan abin ga ainihin ga su iyaye balaga idan ya zamanto yaron ba shi da kuɗi to ya zamanto wajibi ga mahaifi ya ɗauki nauyi har sai ainihin abin da ke wajabtar da wannan ya faɗi da zaran yaro ya girma ya balaga ya mallaki hankalinsa to a nan wajen yanzu ciyarwa ya tashi daga iyaye ya koma gawa ya koma ga yaron yaro ɗan shekara goma sha takwas sa'an nan kuma gashi da hankali shi ya mallaki hankalinsa ba dole ba ne iyaye su ciyar da shi shi namiji ita kuma mace idan ta balaga sannan ta yi aure har an yi alaƙan aure da ita to a nan ne ainihin daukar ɗawainiya ya yi tashi daga iyaye kuma ga mishi Allahu alam na ko da ta fito koko ma dama tana gidan mutum. amma idan ta fito daga gidan ba in ta fito tana matsayin bazawara hmm. kaga ai ba za su kyale ta ba dole ne za su ci gaba da ɗaukar ɗawainiyanta har sai ta samu miji alal koko ne ko dai wujub to ta ita mace ba ta rabuwa da da ainihin kulawa da ɗaukar nauyi har sai ta bar duniya an gani ita mace ba ta rabuwa da wannan idan tana karama iyayenta na nan ko idan ta yi aure mishi sa'annan kuma idan ta zama uwa mijin mijin ya rasu ya'ya ko ita kullum tana ita kullum ba a barin mace ita mace yar gata ce ba a barin daukan ɗawainiyarta har abada in an bar daukar ɗawainiyanta to za a shiga cikin wani matsala eh, umur da wani wato shi jariri wanda ake shayarwa wanda ba shi da kuɗi ila ma ya sahiku alamari ana sanya abin da ya cancanta akan dukiyarsa akan dukiyarsa duk za a masa ɗawainiya alawali eh? ila ma ya sahiku alawali yawwa za a sanya abin da ya cancanta ga mahaifinsa tun da ba shi da kuɗi kuma da laƙin ujuratun dari. sannan jingan nan na shayarwa an gane ko wato za a biya tare da saki akwai jingan shayarwa ila tamamin muddatin rada'i zuwa ga cikan tsawon lokacin shayarwan wa ba da ha ya allazi ya fasu bayan ta Abinda yake banta da shi yake wanzuwa yana wanzuwa A yara su kotuhu bi mudili har sai an ga faduwan shi da abin da ke wajabtar da shi shi ne balaga da hankali hmm. shi wani shayar wannan don sun an yi zinganin to sai shi ma ya fi yara su zai rinka kawo mata abinci matsayin kudin shayarwa domin yaron samu ruwa ta yi ciki da na'am lokaci ayu subhanaka na wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk